kamar ni a nan ina biyan dubu ɗari uku da ashirin kuma ko kana da shi ko ba ka da shi lokaci ya yi dole ka biya. Sai ka gama haɗa abin da za ka haɗa a cikin shekara shekara na karewa ka tara duka ka biya kuɗin haya ka shiga sabuwar shekara kuma ka fara nema daga fari. Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Birnin tarayya Abuja na ɗaya daga cikin biranen da ake tereren cewa sun fi tsadar kuɗin hayar gidaje da ofisoshi a ƙasar nan. Mazauna Abuja da dama na ɗanɗana kuɗar su wurin biyan kuɗin haya. A kan haka ne ɗan majalisar dattawa mai wakiltar kogi ta yamma, Sanata Smart Adeyemi ya gabatar da ƙudurin dokar biyan kuɗin hayar gidaje da ofisoshi da sauransu ta 2022. Ƙudurin ya yi katarin tsallake karatu na biyu a zauren majalisar har ta tura shi zuwa ga kwamitinta na gidaje wanda ta ba wa wa'adin sati hudu ya kawo mata rahoto. To kafin mu ɗora ga cikakken bayanin dokar ta biyan kuɗin hayar gidaje, ofisoshi da sauransu ta 2022 daga bakin wanda ya gabatar da wannan ƙudiri. Mr. President, distinguished colleagues, permit me to lead the debate on the general principles of the Bill for an Act to regulate the mode of payment of rents on residential apartments, office space, rooms, and accommodation in the Federal Capital Territory. Mai girma shugaban majalisa na tashi ne don in jagoranci muhawara kan kudirin dokan da ta jibanci yadda ake biyan kuɗin haya kan gidaje a birnin tarayya. Wannan dokan za ta inganta rayuwar mazauna Abuja musamman masu karamin karfi ta kuma magance mawuyacin halin da ake shiga sabili da yadda tsarin haya yake a halin yanzu a birnin tarayya. Mai girma shugaban majalisa da sauran abokanan aiki da ana rayuwa a cikin mawuyacin hali saboda barazanar tattalin arziki da ake fuskanta a duniya a halin yanzu musamman ga masu karamin karfi duk da cewa gwamnatin tarayya ta yi kokarin samar da sauki ta hanyar tsare-tsare irin su yan fawa da makamantansu yanzu masu gidaje a abuja suka buƙaci a biya kuɗin haya na shekara ɗaya zuwa uku kai tsaye wanda haka na ɗaura ma mafi yawancin mutane gagarumin nauyi ya kuma ingiza su zuwa aikata munanan abubuwa a halin da tattalin arziki muke ciki yanzu karban kuɗin haya kai tsaye hali ne na zallan mugunta da rashin tausayi wanda ya saba wa mu na 'yan afirka ya kuma saba wa shika-shikan duk wani addini da muka yarda da shi mai girma shugaban majalisa ko a ƙasashen da muke koyo halayen mulkinsu da dokokinsu irin su ingila da amurka mazauni gidan haya yakan biya kuɗin hayan ne bayan ya zauna a gida na wata ɗaya wato ko a ƙasashen da suka ci gaba wa'adi sai ya wuce kafin ake biyan kuɗin haya wannan tsarin kuɗin haya ya daɗe na musgunawa jama'a wanda mafi yawansu ma'aikata ne masu karɓan albashi waɗanda sai an biya su kafin suke samun daman iya biyan kuɗin haya idan sun yi sa'a an biya su akan kari kenan rashin iya biyan kuɗin hayan nan shi ne ya sa mafi yawan gidajen hayan da ke abuja suke zaune ba kowa a ciki shi ya sa ya kamata a yi dokokin da za su kawo ci gaban al'umma ta hanyar tabbatar da adalci da kuma inganta rayukan jama'a Mai girma shugaban majalisa biyan kuɗin hayan shekara ɗaya kai tsaye na haifar da illoli da dama a al'umma sabili da cewa mafi yawancin masu ƙaramin ƙarfi kan faɗa cikin aikata munanan ayyuka da suka saba wa doka don dai su iya samun damar biyan kuɗaɗen haya ga masu gidaje da ba su da tausayi. Mai girma shugaban majalisa a halin da ake ciki kuɗin hayan ɗaki ɗaya a cikin gari yakan kama ne daga naira miliyan ɗaya zuwa naira miliyan biyu. a unguwannin da ke wajen gari kuma kamar su kubwa da nyanya da kuje da lugbe su ma ba sauki ne da su ba don akan karbi tsakanin naira dubu ɗari uku da hamsin zuwa naira dubu ɗari biyar a kowane shekara mai girma shugaban majalisa abubuwan da wannan dokan ke buƙatar ta yi su ne Na ɗaya, za a rage kuɗin hayan da ake karɓa da kai tsaye daga sabbin 'yan haya zuwa wata uku. Daga nan kuma sai su fara biyan kuɗin haya bayan kowane wata kamar yadda ake yi a ƙasashen da suka ci gaba. Na biyu, wannan dokar za ta kare masu ƙaramin ƙarfi daga masu kuɗin da ke musguna musu sakamakon gidajen da suka mallaka. Na uku, wannan dokan za ta baiwa 'yan haya da masu gidaje damar shigar da ƙara a kotu a duk lokacin da suke gani cewa an tauye musu haƙƙi. Makasudin wannan doka shine inganta rayuwar jama'an da suka zaɓi dukanmu a matsayin 'yan majalisa. An gaida Ibrahim Yusuf da fassara kalaman Sanata Smart Adeyemi, ɗan majalisar dattawa mai wakiltar kogi ta yamma. To wai yaya mazauna Abuja ke ji da tsadar kuɗin haya kuma ta yaya suke biya? Sannan yaya suka ji yunkurin samuwar wannan doka? Abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattaro mana ra'ayoyin masu biyan kuɗin hayan da waɗanda ake biyan. Eh wannan kuɗin tsarin da ake ƙoƙarin a mika zai ko taimaki waɗanda suke aikin wata-wata su samu su dinga biyan kuɗin haya don an ce su biya a kundin shekara ne ba ana tara kuɗaɗen ana biyan su a dunkule ba ne a shekara amma kuma in an yi haka zai taimaka ba mutane da yawa kamar ko mu kan kanmu za mu samu sauki don sai ka gama haɗa abin da za ka haɗa a cikin shekara shekara na karewa ka tara duka ka biya kuɗin haya ka shiga sabuwar shekara kuma ka fara nema daga fari inda ake samun matsala kenan amma in ai haka zai taimaka ma mutane kuma a samu saukin zama mutane kuma sun iya su kama gidaje a wannan gidajen da aka bari ba kowa ciki gaskiya wannan abun da 'yan majalisa suke tunani su kawo zancen a dinga biyan kudin gida ah, a wata-wata gaskiya abin farin ciki ne na tabbata gare ga duk ɗan Najeriya. Don gaskiya ba karamin kuɗi muke biya ba a house rent. Kamar ni a nan ina biya dubu dari uku da ashirin. Kuma ko, kana da shi ko ba ka da shi lokaci ya yi dole ka biya. Saboda haka gaskiya da zan so a su ci nasara a kan shi. Mun fi so mu dinga biyan kuɗin gida a wata-wata. Abu ne da zai kawo mana sauki don na daya. ba, ba kuɗin gida ka kadai kake da shi za ka biya ba ga kuɗin makaranta na yara ga sutura ga duk dai ga sunan da yawa kuma ga shi albashin ba wai abu ne da ya kai ya kawo ba saboda haka gaskiya muna goyon bayan wannan biyu ɗin kuma ina fata cewa za su ci nasara a kan shi kuma a yi ya zama cewa ana biyan kuɗin gida wata ga wata ne na tabbata abu ne da zai kama mutane kwanciyar hankali kuma zai kama mutane farin ciki. Duk magidanta a nan garin Abuja mu dai middle income earners da ma talakoki biyan kuɗin gida ba ƙaramin abu ba ne. Saboda haka in dai za su bi da shi haka kuma su tabbatar muna da shi gaskiya za su kawo muna saukin abubuwa. Saboda haka ni a matsayina na 'yan Najeriya ina kara fada ina goyon bayan wannan biyu ɗin kuma ina fata ya zama haka. Jama'a barkanmu da warhaka. ni ina da mai ra'ayi cewa wannan tsarin da 'yan majalisu suna kokarin su kawo mana na biyan kuɗin gida a wata-wata abu ne gaskiya da zai dace saboda mutane nawa ne suke iya biyan kudin gida na shekara a dunkule a lokaci guda akwai masu gidaje ma da dama da suke wato landlords kenan suna neman a biya su kudin gida har na shekara biyu a take to wannan ba karamin takuri bane gaskiya ma magidanta da masu iyalai duka gaskiya idan dai za a aiwatar da wannan gaskiya an za a samu ci gaba sosai don an ɗauki maka wani takuri wato ina da dama in haɗa masu na wata biyu na wata uku wata hudu har na rabin shekara ma idan ina da dama amma dunkuli a dunkuli guda a bashi na shekarar nan yana da wahala balle ma a ce wani shekara biyu gaskiya idan za a aiwatar da wannan to ni a ra'ayina gaskiya mai dacewa ne ma jama'a duka. Salamu alaikum, Ilan Lady ce. Ina da gida ana biya na haya duk shekara. E to kan wannan maganan tsayar da dokan biyan haya duk wata maimakon duk shekara da su majalisar Najeriya suke neman su zantar gaskiya ni ina gafa abu ne wanda ba zai zama da alfanu ba ga mu landlords a nawa ra'ayin kenan gaskiya cewan ya kamata dai su ƙara dubawa. Muryoyin waɗansu mazauna garin Abuja kenan kan irin yadda suke faɗi tashin biyan kuɗin haya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta a facebook.com slash trust da kuma ta twitter.com slash trust. Haka kuma, Kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Shirin namu na yau ya mayar da hankali ne kan ƙudurin dokar biyan kuɗin hayar gidaje da ofisoshi da sauransu ta shekarar 2022 wanda Majalisar Dattawa ke aiki a kai. Mun ji cewa dokar na neman sanya masu gidaje da ofis-ofis na haya su koma karɓan kuɗin haya wata-wata maimakon shekara-shekara. Shin wannan doka za ta yi kuwa? Mun tuntuɓi wani lauya mai ƙwarewa akan harkokin gidaje da filaye. ƙudurin wato gwamnati wanda shi senator smart adeyemi na jihar kogi ya gabatar a gaban ita majalisar dattawa na ƙasa ya kawo wannan ƙuduri ne wanda za a daidaita tsakanin uh, su masu wato masu gidaje da, wasu, da masu haya to wannan tsari ya kawo tsari ne ya hana akan biyan kuɗin haya na wato ya ringa wuce shekara ɗaya wato a ringa biyan kaman wato yanda masu gidaje kan sa kuɗin haya ya zama na a ce dole dole sai mutum ya biya shekara biyu ko uku in zai fara shiga gidan haya so shi a bayanin shi a nashi basiha da basira ya kawo wannan tsari ne domin ya taimaka wa talakawa wato ma'aikata da masu zama a wato garin abuja wanda yawancinsu ma'aikata ne da suke aiki a birnin tarayya so ya kawo wannan kuduri ne don ya taimaka masu a gani yaya za a yi ya zamana cewa a yanzu za a hana a ce shi mai gida ya ringa karɓan kuɗi wanda ya kai wato kimanin a ce dole sai mutum ya biya gaba daya lokaci ɗayan zai shiga gida wannan tsari yana da nashi um, bisa ga bayanin da muka da ya gabata yana da tsari tsari ne wanda yake da ta wani fannin yana da amfani a ta wani fannin kuma ba isa ka'idan kasuwanci na ƙasa da kuma haƙƙi na ɗan adam ko haƙƙi na mai gida akwai wasu tauyewa da aka yi ma masu gida wacce za mu yi bayani nan gaba ba da daɗewa ba kamar misali yanzu bisa ga tsarin kasuwanci na ƙasa bai kamata a ce mutumin da ya yi wahala ya sai fili kamar yanzu samun fili a abuja sai kana da kuɗi masu makudan yawa sannan yadda kuma kayan gine-gine suka ƙara kuɗi siminti ya ƙara kuɗi ƙasa ne rodi da wasu abubuwa da ake amfani da su wurin gini duk sun ƙara kuɗi to kaga irin wannan a ce mutum ya ɗauki wannan wahalan ya gina gida most at times kuma masu gina gidajen nan suna ginawa ne saboda wato su samu wani abin da haƙƙi na sana'a wanda su ringa kula da kansu da iyalinsu to mutum ne ya zo ya gina gina sai a ce sai gwamnati ne za ta tsara mashi yadda zai ba da haya bisa ga harkoki na kasuwanci da harkokin yau da kullum na mu'amala tsakanin mutane gwamnati dama ba ta cika sa hannu ba saboda tsarin kasanmu tsari ne na free market economy ma'anan wato kasuwanci ne ta kan zama ne tsakankanin shi mai sayarwa da mai siye suna da dama su yi abin da ya kamata masu yadda za ta amfana a gare su to yanzu kaga kamar kudirin da senator smart adeyemi ya kawo ka gani kenan ya ci haƙƙin shi mai gida kamar yanzu nan a ce ma mutum ya karbi kuɗin wata uku ko kuma ya ringa karban kulun wata ɗaya kamar mutum ne wanda ya sa ma gidan shi dubu ɗari ka zo ka ce mashi ya ringa karɓan kuɗin wata kowane wata yana karɓan ashirin ashirin in wato tara kuɗin nan ne ya niyya yi domin ya yi wani amfana ya biya ma 'ya'yan shi kuɗin makaranta ko kuɗin abincin gida kaga wannan kuɗin za su wulaƙanta kenan ba zai samu purpose ɗin da yake so ya samu ba wato yarjejeniyar ya ringa zama wato ata ta in ta yi yawa ya zama mutum abin da zai biya ya zama biyan ya zama na tsakarkanin shekara daya kar ya ringa wuce shekara daya sannan kuma mutum ana iya in shi mai gida ya yadda yana iya karban kuɗin wata shida ko kuɗin wata uku amma kar ya zama a ce mashi dole dole gwamnati ta ɗaura mai dole dole kuɗin da zai karba ne a kuɗi ne na wato wata uku ko wata ɗaya wannan ba daidai bane ba adalci bane kuma zai sa mutane da yawa su zo suna yin abubuwa da zai sa suna suna suna suna karya doka masu gida suna kare doka kaga wannan tsari bai ba Yanzu a fitar da tsari a ringa fitar da tsari yanda zai zama ba zai wahalar da mutane ba ba zai wahalar da wanda za su yi amfani da wannan tsari ba Na gode. barista muhammad inuwa ibrahim kenan wani lauya mai kwarewa akan harkokin gidaje da filaye Tuma saurare iya abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ne Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.